rundunonin mayakan ruwa na kasashen gabar tekun gini sun tattara manyan jiragen ruwan yakin su a nan najeriya don atisayen kwanaki biyar a ƙarƙashin jagorancin rundunar sojojin ruwa na ƙasar faransa mai take grand african nemo wanda ke da zumar samo maslahar matsalar tsaro a wannan yanki na nemi ƙarin bayani daga kakakin hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya, Navy Komodo Suleiman Dahun. Kasar Faransa ita take jagoran wannan Adisaye, din. Sunan Adisayen kuma shine exercise Grand African Nemo. Wato makasudin Atisha shi shine a ƙara nagartan aikin abin da sojojin ruwa na rundunonin kasashen Gulf of Guinea na farko kenan. Na biyu kuma ana ta don cewa shi wani atisayen da aka yi zai karfafa haɗin gwiwa saboda matsalolin da ake samu a gabar tekun gini ba matsaloli ne da ƙasa ɗaya kawai za ta iya ta magance shi. Sai an samu haɗin gwiwa da kawance tsakanin rundunonin sojojin ruwan kasashen da suke gabar tekun gini da. Ita Faransa wani rawa ta saka cikin Ta ba da gudumawa ne. Ta kawo jirgi ita ma guda. Sunan kasashe kuma sun kawo jirage. Kamar Najeriya mun kawo jirage hudu ne da helikwafta ɗaya. Ana fatan samun sabbin dabaru na shawo kan miyagun laifuka a cikin ruwa. Eh kwarai da gaske kenan. Ai daman makasudin irin waɗannan atisayen da ake yi kenan. Da farko dai a samu fahimta tsakanin rundunar ruwa na kasashen nan da suke gabar tekun gini na biyu kuma a kalfafa nagartan aiki kuma za ka samu cewa kasashen turai suna ba da gudumawa kuma yana taimakawa kwaye da gaske in aka gama wani exercise za ka samu zai taya mu maganin cewa matsalolin da ake samu a tekunmu na gababunan gabar gini. A cewar tsohon babban sakataren raya kogin kwara mai kasashen Afirka tara da suka kunshi waɗannan kasashe na gabar tekun gini. Alhaji Baba ba'aba dan masanin fika da sa hannun ƙasar Faransa a halin yanzu wannan zai taimaka wurin shawo kan matsalar tsaro a wannan yanki kuma yanzu duniya zama na kamar da ake faɗa duniya kusan kamar kasa ɗaya ne amma wannan shine na kai tsaye kasan faransa ta shigo a afirka ta yamma yawancin kasashe ai kasashe na mallakan faransa ne ko da ba yaƙin bai ishe su ba wahalan da suke shi ya daidai da waɗanda suke fama da yaƙi su kuma faransa ba kamar ingila ba yadda suka reni kasashen da suka reni suka rena har yanzu suna rike da su mu ɗin kusan zan ce samun albarkan alaƙa tsakanin su Nijar su Benin Togo su Mali su Senegal da sauransu da faransa shi yasa muke samun wannan alfarman wannan alakan ne har ya zo ya shafi najeriya kuma tun da yake najeriya ita ce umar abaisan wannan fitina din idan suna so su taimaki kasashen su nan da na faɗa dinnan idan ba an yi maganin shi a nan najeriya ba to duk abin da ake yi ba za a samu ƙarshen wannan fitinan da gashi yanzu kusan shekara goma ana yi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria